الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي كسان شوى أولا مسلاتي من البركة أنا إحياء السنة لكي كوفا النصراوى أبرنم كانوا نيجيريا wanda muke gabatar da wannan darasi na kamul jana'iz wa uwa na Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama yau muna darasi na da hudu kwanan wata sha takwas ga watan Zulqa'ada shekara ta dubu da da da hudu talatin bakwai wanda ya dace da ashirin da ɗaya ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha shida a lissafin turawa idan yan uwa za su iya tunawa a satin da ya gabata mun tike ne akan matsalar hukuncin wato yi wa mamaci karatun alkur'ani bayan ya mutu shi me shari'a ta ce a haka akwai waɗanda suke sa a yi musu sauka bayan sun mutu ko kuma 'yan uwansu sa a yi musu sauka bayan sun mutu menene shari'ar musulunci ta ce a kai malam ya kawo ya ce wa ƙala fi ikhtiyaratil ilmiya ko al ikhtiyaratil fiqhiyya wal qira'atu ala al mayyit ba'da mautihi bid'atun yin karatu wa mamaci bayan ya mutu bid'a ne بخلاف القراءة على المهتضر فإنها habbu. سابان yin karatu ga mutumin da ya kusa mutuwa shine al-muhtazir ya zo dab ƙarewa to wannan an so a karanta masa suratu yasin wannan ra'ayin ibnu taimiyya ne Allah masa rahama abu guda biyu ne ya ce yi wa mamaci karatu bayan ya mutu bid'a ne abinda ake nufi annabi bai ce ayi ba kuma baya cikin abinda musulunci ya zo da shi tunda manzan Allah bai yi umarni ayi ba a yadda da wannan to sai kawo matsala ta biyu cewa amma in ya kusa mutuwa ne to a iya karanta mai suratu yasin to shine mala albani yanzu zai tattauna akan wannan matsalar karantawa wanda ya kusa mutuwa ɗin suratu yasin ɗin ita ma mai matsayinta shin dan shekul islam ibn taimiyya ya faɗa shikenan magana ta zama haka ko ku akwai gyara um, albani ya ce ƙultu lakin na hadisa ƙira'ata yasin zaifun kama ta hadisin da yake magana akan karanta suratu yasin wa mamaci ne bai inganta ba dan akwai wanda ya ce iqra'u ala mautakum suratu yasin ku rinka karanta wa mamatanku suratu yasin waɗanda suke karanta wa mamata wannan sura da dogaro da wannan hadisin to malaman hadisi sun ce hadisin nan fa ba shi da kyau to ba a aiki da shi kenan kaga hukuncin da aka gina akai shi ma ba daidai bane yace to maganar cewa kuma mustahabbi ne ga wanda ya kusa mutuwa to shi kuma wannan daga ina aka samo shi yace al-istihbabu hukmun shar'iyyun wala yasbutu bil hadith daif ai cewa abu kaza mustahabbi ne hukunci ne na shari'a to ko ba a tabbatar da shi da hadisi mai rauni ibnu taimiya a ijtihadin ya ce musahabi ne saboda dogaro da wannan hadisin kuma malamai sun duba hadisin bai inganta ba so kaga maganar ibnu taimiya Allah ya masa rahama shi ma akan wannan kenan zai zama ba za ta zama mai karfi ba da hadisin da aka gina zancen akai bai inganta ba kama huwa ma'lumun min kalam ibnu taimiya kamar yadda yake sananne ne a cikin maganganun ibnu taimiya fa wato nafsuhu shi kansa fi ba'd musannafatihi a cikin wasu daga cikin littattafansa to kaga magana karanta wa mamaci yasin ko karanta masa in ya kusa mutuwa yasin to bai inganta ba to wasu surorin fa wasu surorin kamar mutum ya mutu a zo a yi mai karatu ya kamata mutane su gane cewa wa laisa lil insani illa ma sa'a shi fa dan adam zai amfana ne da abin da ya kokari ya aikata kuma ita shari'a ana tabbatar da ita ne da nassi abin da aka ce a yi ya zo a hujja ya zo a riwaya sai a gaya wa mutane su yi abin da bai inganta ba to bai kamata a bautar da mutane a kansa ba akwai wata magana da ta zo a cikin kitabun ruh na ibn al-qayyim ما يتي وأما ما جاء في كتاب الروح لابن القيم قال الخلال وأخبرني الحسن بن أحمد الوراق قال حدثنا علي بن موسى الحداد وكان صدوقا قال كنت مع أحمد بن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر فقال له أحمد يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله ما تقول في في مبشر الحلبي قال ثقة قال كتبت عنه شيئا قال نعم قال أخبرني مبشر أنا عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج الأصل الحلاج وهو خطأ عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها وقال سمعت ابن عمر يوصي بذلك فقال أحمد فارجع وقل للرجل يقرأ صح ibn al-qayyim ya kawo a cikin wannan littafi nasa mai kyau babban littafi mai suna ar-ruh cewa khallali yana faɗa ya ce akhbarani alhassan ibn ahmad alwarraq shi kuma ya ce ali bin musa haddad ya zantar da shi ya ce mutum ne amintacce saduk ya ce wata rana ina tare da ahmad dan hambali da muhammad ibn qudam al-jauhari a wata jana'iza an je an binne mamaci sai ga wani mutum makahu shine darir wani mutum makahu sai ya zo gindin kabarin kawai sai ta zabga tilawa yana karatu kuma ga imamu ahmad a wurin limaman sunna to su in sun gani daman ba sa shiru magana suke kawai sai imamu ahmad ya ce ya haza ya kai wannan إن القراءة عند القبر بدعة كرنت قرآني أوجن قبري بدعاني إمام أحمد kaga nauyinsa a addini من ne manya malaman shari'ar ya ce yin karatun ƙur'ani a makabarta ko a wajen kabari bid'a ne baya cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam to kun ga daga nan daga nan ya kamata ku fahimci cewa abin nan da ake yi idan an zo an binne mamaci a karam kan ai mana addu'a qul wallahu kafa uku bid'a ko ba ka bane ayatul kursi kafa sha biyu bid'a mu haɗu a fatiha bid'a ba ni na faɗa ba gashi a gaban ku ya haza innal qira'ata inda alqabri bid'a shi wannan ba karatu bane to kaga ba sai ka tambayi ma me hukuncin a ce kullu la kafa uku kaza kaza kafa kaza din nan ba in dai qur'ani ne nan da ya za a karanta anan tukunna mu fara rugurguje wannan kafin mu zo ya ladifu ya kafi ya shafi a yi haƙuri abu annabi a huta sallallahu alaihi wasallama duk wani mutum da yake tsammanin ya samu lada a wajen Allah yayi abin da aka ce yayi amma wannan fa a kawo kaza kafa kaza din fa babu hujja fa akai babu dalili ba a ce ayi ba to don me yasa mutane za su suna abin da ba a ci su yi ba idan aka zo jana'iza malamin suna ya zo bayan an binne mamaci ya yi dan wa'azi ya faɗakar ya shiga abin da annabi ya karantar kowa ya yi wa uwansa addu'a dama ana yin wa'azi a kabari dan ya fi shiga bayan an gama an yi na sunna an gama komai kar ku manta fa addu'an nan fa tun yana cikin makara ana yi mai addu'a to amma yan bida ana tashi za a tafse ka ji wani ya ce a kawo kaza kafa kaza wai dole sai an yi wannan bid'ar idan ka yi magana sai aka ce mu haka muka saba wani ma duk abin da za ka yi in dai baka ce a kawo kaza kafa kaza nan ba yana ganin fa baka yi ba to daman shi amfanin ilimi a yada shi kuma a yi kokari a ɗabbaka shi idan sun zo suna yi ka haɗa takalman ka yi waje ka fara nuna musu su sani cewa ba shari'a bane wani ya tambaye ka amma mun je da mu ahalus sunan da wanda ba ahalus sunan ba an zo ana yi mun zauna a gaban mu ana yi wannan yana nuna mun yi induzil mun yadda cewa daidai ne ana binne mamaci kai masa addu'ar ka sai ka jira wannan ta taron jama'ar ba kana gamawa ka haɗa takalman ka fita kawo kaza kafa kaza wallahi wani sai awa guda musamman in mamacin mai maiko ne an san za a bada kudin addu'a bayan an koma ta'ziya la yajuz kar ayi a tuba zuwa ga Allah a gyara shabab matasa ku yi kokari ku kawo gyara akan harkar jana'iza ku yi kokari ku kawo gyara akan harkar binne mamata da ake yi idan an yi abu ba daidai ba kar a bari a yi wa mamaci abin da yake an saba wa annabi dan lokacin so ake yi ya dace a sa shi a cikin waɗanda za su ba annabi na sha faɗa ina maimaita muku daɗewa ana yin abu ba shi ke nuna daidai ba ne dan mun saba a al'adarmu malamanmu a anguwarmu a garinmu a kewayenmu haka aka saba ana yi wallahi ba addini ba ne ba zai zamanto addini ba sai inda nassi akai ya hadha inna alqira'ata inda alqabr bid'a mai riwaya yake cewa yayin da muka fita daga makabarta Muhammad bin Qudama sai ce wa Ahmad ibn Hanbal ya baban Abdullahi alkunyarsa ne Abu Abdullahi Abu Abdullahi alkunyan da yawa daga cikin malamai imamu malik ma abu abdullahi ne imamu ahmad ma abu abdullahi ne imamu bukhari ma abu abdullahi ne suna nan da yawa abu abdullahi me za ka ce dangane da wannan mutum mai suna mubashir alhalabi sai ce amintacce ne shiƙa ya ce ka rubuta hadisi daga gare shi ya ce ƙwarai kuwa ya ce to ina shaida maka wannan mubashir ɗin ya zantar da ni daga abdurrahman ibn al'ala ibn al-lajlaj yace a cikin asali a rubutu al-hallaj ne amma hallaj din kuskure ne lajlaj din shine daidai sunan abdurrahman ibn al'ala ibn al-lajlaj akwai inda za ga an ce abdurrahman ibn al'ala ibn al-hallaj ta wannan hallaj din kuskure ne daga babansa cewa ya yi wasiya idan an binne shi a je daidai kansa a yi masa karatun fatiha a a karanta masa farkon bakara da ta farkon bakara farko har zuwa na aya biyar din nan ta amana rasulu ayoyin ƙarshen nan ya ce a ji a yi mai wannan kaga ya yi wasiya bayan ya mutu ya ce a yi mai ya ce na ji ma ibnu umar yana yin wasiya da a yi haka ku tsaya fa ku ji wannan maganar ya ce ya ma ji abdullahi dan umar yana yin wasiya in ya mutu a yi masa haka imam ahmad ya ce to bayan fada ya ba da fatawa ya ce bid'a ne da ya ga an ba shi riwaya sai ya ce to in har an ce abdullahi dan umar ya yi wasiya a yi farje koma wurin makahon nan ka gaya masa ya karau ya je ya ci gaba da karatunsa ina fatan kuna fahimta sahib haka imam albani ya kawo wannan maganar haka ta zo a riwaya to ga kuma jawabi a kanta jumhurin almajiran imam ahmad suna kan wannan ra'ayi akwai kuma ra'ayin da aka samu na daban daga gurin imamu ahmad din yayi inkarin kada a yi karatu a kabari din ina so yanzu mu gane a tafiyar mu muna da ra'ayuka guda biyu daga mutum ɗaya da ga abin da ya ce yanzu ga abin da ya ce to kuma an tabbatar da wata riwayar kuma dai ya kore ya ce a'a to bayan nan mazhabobin nan guda hudu gaba ɗaya da malikiya da hanafiya da ma hambaliyar da shafi'iyya duka mazhabobin nan sun tafi akan bid'a ne bai halatta ba a yi karatun alkur'ani wa mamaci a wajen kabarinsa kuma akwai riwaya daga ibnu taimiyya Allah ya yadda da shi yace lam yukhfaz an ahadin ba a ruwaito ba a haddace daga ɗaya daga cikin malaman nan da aka ambata annahu yaf'al zalika cewa yana aikata haka ba kar ku manta damar ra'ayinsa shi cewa bid'a ne amma ga wanda ya kusa mutuwa ne yace musahabi ne shi kuma an masa raddi an ce ba a cewa abu mustahabbi ne sai in nassi ya inganta akan abun to kuma hadisin da ya kawo ya ce mustahabbi ne bai inganta ba albani zai mana jawabai waɗanda za su warkar da mu akan wannan rikici da muke ciki ya ce faljawabu an min ga amsoshi akan wannan riwaya da wannan magana kamar haka al-awwal anna fi thubuti hadhihi al-qissa an Ahmad nazaran maganar ma danganta wannan kissa ga Imam Ahmad cewa ga abin da yace akwai fata cewa li'anna Sheikhul Khallal al-Hasan ibn Ahmad al-Warraq lam ajid lahu tarjamatan fi ma indi al'an min kutubur rijal akwai wani daga cikin malamai shekul khallal alhassan shine alhassan Ibnu ahmad alwarraq malamin khallal albani ya ce ni fa na yi bincike ma in samu tarjamarsa da tarihinsa da bayanin matsayinsa a wajen malaman hadisi ma ni ban samu ba a dukkan littattafan da suke wurina ka san ko albani dai akan bincike dangane da rijalul hadis dole ka sallama masa yace ba shi kaɗai ba kazalika shaykhuhu ali bin musa al-haddad ga wani nan an ce aliyu ibn musa al-haddad wanda aka ce wa kana sadukan ya ce lam a'rifu ni ban san shi ba na yi bincike ban gane waye ba to wa in kila fi hada sanadi annahu kana sadukan ko da yake dai a cikin isnadin ma an ce wai saduk ne yace fa inna zahira anna alqaila huwa alwarraq hada zahirin zancen waye yace wa shi wannan saduk din ne ai alwarraq din ne to shi kansa warraq din ba a san shi ba kuma ya yabi wani kuna ku fahimta na yanzu zan mun shiga matsala ce ta mustalahul hadith da kuma yanda ake ce hadisi ya inganta ko bai inganta ba aiki da malaman hadisi suke yi kafin a danganta shi ga annabi ko a danganta shi ga wani cikin magabata wai an zo ana yabon wani ne shi wanda ya yabon ba a san shi ba wanda aka yabon ma ba a san shi ba kaga akwai matsala ina fata ana fahimta yawwa yace waqad arafta halu yace al'arwarrak hada shi ne kuma kai kasan halinsa mun riga mun yi bayani a kan shi kaji ɗaya to kaga wannan riwayar fa an fara gurguje ta tun yanzu jawabi na farko kenan jawabi na biyu annahu in sabata zalika anhu kai kaddara ma riwayar ta inganta ne daga imamu ahmad din yace fa innahu akhassu mimma rawahu abu dawud anhu to wannan ya keɓanta kuma da bambanci dangane da abin da abu dawud ya rawaito daga gare shi akwai riwaya daga abu dawuda shi kuma daga imam ahmad tun da daman malamin shi ne abu dawuda almajirin imam ahmad wa yantuju min aljam'i bayna riwayatayn anhu to in za mu hada da wannan riwaya da riwayar da aka ruwaito abu dawud ya ruwaito daga gare shi in za mu hada su anna mazhabahu karahatu qira'ati inda alqabri illa inda dafni to idan za mu ɗauki wannan riwaya ta abu dawuda in za mu haɗa da wannan riwayar in ma mun tafi akan wannan din ta inganta to za mu ce a mazhabar Imam ahmad lallai ba a yadda a karanta wa mamaci alƙur'ani ba sai dai lokacin da aka zo aka binne shi to sai a karanta masa wannan in mun tafi akan riwayar mata inganta to in ba an zo binne shi bane ba fa to bai halatta ba kenan bid'a ne kun fahimci wannan jayyid albani ya ce abu na uku bi hadha al بهذا la yasihu an ibn Umar to isnadin ma da aka kawo na wannan hadisin ma bai ma inganta daga Abdullahi dan Umar din ba a nan gurin ba mun ce an ce umar ibn umar yayi wasiya ayi ba haka dan ji dan dama dama ashe zaka rinka yi to isnadin da aka ce abdullahi dan umar din yayi wasiya ayi to shi ma isnadin bai inganta ba bashi da kyau wani abu sai malamai walau furida subutuhu an ahmad ko da ma mun yadda cewa ma ya inganta daga imam ahmad din me dalili Wazalika لأن Abdurahman الرحمن ابن العلاء ابن اللجلاج معدود في المجهولين abin da yake faruwa wannan mutumin abdurrahman ibn al-Ala ibn al-lajlaj da muka yi ta magana akan sunansa dazu wannan shi ma fa ba a ma san shi ba sunan dai gashi ga dai sunan da daɗin faɗa amma ba a ma gane waye ba tukunna ba a ma san shi ba na a zo a kafa hujja da maganarsa ku lura da wani abu guda su malaman hadisi malam suna yin wannan abin ne don su kare martabar maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kada su bari su bude kofa kowane tarkace ya zo ya ce annabi ya ce shi yasa idan aka samu riwaya wani ya ce manzan Allah ya ce to sai an bi tun daga wanda annabi ne ya ce ai ta ai tabi ai tabi sai an san sunan kowa wani sunansa kaza ya rayu a gari kaza malaminsa kaza ko malamansa kaza almajiransa kaza me malamansa suka faɗa me aka faɗa me ɗabi'arsa mutumin kirki ne yana da hadda mai ƙarfi ko yana da mai raunannan hadda yaya addininsa yaya ibadarsa yaya kamewarsa wallahi kowane mutum da sai an yi masa wannan wannan dogon isnadin qala haddathana fulanun qala akbarana wani an wani qala qala haddathana wani duk wanda aka ambaci sunansa sai sun dora shi a fefayi sun karanta shi tas akwai sharuɗa da ake karɓar maganar mutum kai ma a yau da gobe yanzu ɗin da ba asirin riwaya kake ba a yau kai ma kai ka san ba magana kowa kake karba ba ba wai kawai kowane mutum ya zo ya faɗi magana sai ka je kai ta yaɗawa ka ce wani ya faɗa ba ko ba ka bane akwai wanda in ya faɗi magana in an ce wani ne faɗa sai ya kalli kafara da Allah wani kuma cika mana maganar sa a mu ma yau da gobe ko ba ka bane to haka ɗabi'a take kuma wannan harkar hadisin an samu wasu marasa imani marasa tsoron Allah sun shiga sun yi cushe a ciki ko ba ka bane ba sun cuccusa abin da za su cuccusa da zai goyi bayan ra'ayinsa da mazhabarsu shi sa malaman hadisi ba sa bacci duk inda aka ce annabi ya ce kaza sai sun binciko shin ya inganta annabin ya faɗa kuma suwaye ma tukunna yanzu fa ana riwaya fa Imam Bukhari saboda tsabar dan tsininsa zuwa ya zai je karba hadisi a wajen wani malamin sa ya je tarar da shi a gona da yan awakinsa da dabbobinsa sai ya gan shi yana kiran dabbobi ana irin kiran su din nan da ƙwarya ana kiran dabbobi da ƙwarya sai ya leƙa cikin ƙwaryar sai ga ba komai sai ya ce assalamu alaikum sai an jima aka ce ya aka yi ce a'a ina mutumin da ba shi da tsantseni dabba zai kira ta ba komai a cikin ƙwaryar ya kira ta dan ya kama ta ya yaudare ta ina jin tsoron kar in zo ya gaya min hadisin da yake ba daidai bane daga annabi kaji akram kalla. wani fa alƙalanci Ya yi alƙalanci ya sha hukunci ya sha hukunci ya sha hukunci babban malami ne mahaddaci amma daga baya gajiya ta same shi sai ya fara dan hada zance haka yana dan manta wasu abubuwa daga nan sai aka ce an daina karɓar riwayarsa me laifinsa ta gayyara bi akhara ya samu canjawa daga baya ba a ce ai babban malami ne ai kaza kaza a'a da an samu koyaya aka samu yar matsala a aje mai kayan shi kisa in an ce maka hadisi sahihi ne kai aiki da shi kai baccin ka hadda mun shari saboda an yi aiki a kansa to ku yi haƙuri yanzu wannan wata matsala ce ta addini a yi wa mamaci karatun alkur'ani ana ta ta tataɓurza a kanta wanda suka ce a yi ɗin an zo an biyo riwayar da suka ce a yi ɗin bata inganta ba mazajen da suka kawo maganganun cewa a yi ɗin ba a gane su ba a san waye ba to don me za a zo a tabbatar wa mutane shari'a a bautar da su akan maganar da ba a ma tabbatar annabi ne ya ce a yi ta ba ku sani ko kuna fahimta na lajilaji dai ba a san shi ba mu'adudun fil majhulina an irga cikin majhulin kama yushiru bi zalika qawlu zahabi kamar yadda maganar imam zahabi take nuna haka a cikin tarjamarsa a cikin al-mizan mizan da ya ce dan fi naqdir rijal Allah ji kan albani kaga duk abin da yake faɗa ba ra'ayin sai yake faɗa ba in yi muku magana ya muku magana sai ce kamar yadda wani ya faɗa to shine adalci shine ilimi duk wanda zai gaya mutane wani hukunci akan wani abu to ya kamata in yi bayani yayi bayani ya bada reference ya bada authority wani ne yace kaza wani ma yace kaza dan ku addinin ba naka bane amma mutum kurin yazo ya daura rawanin sa ya rike dogon cirbinsa ya bata bakinsa da goro kawai zauna cewa ai ta kaza ai ta kaza ba bincike a bai zai yi ba dole sai an bincika sai an tabbatar daga ina kuma sai an yi tambaya lalle sai an yi tambaya ya ce marawa an husewa mu bashir hada suna cewa akwai majhulul aini akwai majhulul hal ya ce to wannan wannan malamin fa mutum ɗaya ne mutum ɗaya ne ya ruwaito a gare shi wannan mubashir ɗin wa min رواه ابن ibnu asakir ta hanyar sa ibnu asakir ya wato to yaya magana ibnu hibban ya ce amintacce ne wa amma يعتمد به hibban fa bihi to wani zai ce ibnu hibban ya ce wannan mutumin amintacce ne ya amintar da shi albani ya ce kar ku dogara da amintarwan ibnu hibbana ya ce limashtahara bihi min at-tasahul fi at tawthiqi saboda ibn hibban a wajen malaman hadisi wato ya shahara mutum ne mai dan sakaci akan amintar da mutane kamar ya barin mana gwari-gwari yanzu a cikin mutane a cikin jama'ar da kake rayuwa da su akwai mutumin da za ka ga kafin ya yadda da kai sai ya karanta ka sosai ya duba ka ta can bangaren ya duba ka ta can bangaren ka ya duba ka ta can ka tsallake za ka ji ai wani ana wani ai dan ka'ida ne ai shi ba kowanne ne yake masa ba to kaga wannan mutum ne mutashaddid za a iya cewa yana da tsanani wajen tabbatar da amincin mutum ko yadda da wani ko ka ce wani kafin ya yadda da kai sai ya daɗe fa da kai za ku daɗe kuna tare da shi amma bai gama sakin jiki da kai ba akwai kuma mutumin da yake a cikinmu yana da sakaci yanzu yanzu nan da ka zo kawai da abin da ya gani kawai ta zahiri gare kawai sai amince ma kawai so ko me ma ka aikata ko me ka faɗa masu ce a ah, ai wani dan uwa ne bawan Allah mutumin kirki tare muke sallah da shi wallahi shi ya bani labari ya ce kaza wataƙila ko wannan dan uwan bawan Allah da ake gani dan mugun makareci ne saboda shi wannan bawan Allah yanayin sa yana da sahulanci wajen amintuwa da mutane yanzu sai yadda da mutum sai kuma a cuce shi yanzu sai ya faɗi magana ya ce wani ya ce sai an bincika a samu matsala ne sai ya zo ya amince da mutumin da yake ba amintacce ba ne to ibn hibban baya da wato taka tsantsan rahimahullah baya da taka tsantsan baya bin diddigi can can can ya tace ya tace wajen cewa mutum amintacce ne to shi yasa idan ya ce wani amintacce ne sai ya ce a wannan amintarwar ibnu hibban ne ko a wajen ku zaka ce in dai wani ya yadda da wani to ku yadda da shi kaga ko a ma'aikata a wuraren aiki ko makaranta ko ma'aikata akwai ma'aikatan da duk ma'aikacin da suka ɗauke shi aiki to an tabbatar wannan yana da credit ɗin da ya kamata a ɗauke shi kuma yana da gogewa kuma yana da kwarewa so ma'aikatunsu gogaggun ma'aikata ne akwai wannan ko ko makarantu jayyid akwai kuma ma'aikatan da duk wanda ya kawo takardunsa kawai an dan duba kawai ya ba komai kai ku dauke shi kawai ku dauke shi haka ne Wataƙila bai cika sharadi ba wataƙila kaza wataƙila ko ba ko ba haka bane ba to yanzu idan an zo yin grading ana bayar da matsayi wacce ma'aikata ce za a ce wannan ma'aikatar tana da ƙwari tana da ƙarfi za a fi gamsuwa da aikinta a ta farko to ibn hibban Allah ya masa rahama yana daga cikin malaman da in suka ce mutum amintacce ne to ba a karɓan tausikinsa kai tsaye sai an binciko ta wasu hanyoyi saboda shi Allah ya masa rahama yana da kyautata zato wa mutane sosai yanzu ko a cikinku ya zo ya musulunta wani ya zo ya musulunta Allahu akbar an ba shi kalma ko ba ka bane ba yanzu wasu a cikin ku sai ce a ah, ai sai a dauke shi ai sai a kai shi gidan liman a bashi wurin zama ko a kai shi gidan malama na bashi wurin zama ko kuma a samu wani mutum mai muhimmanci a kai shi gidansa amma wasu a cikin ku za su ce a ah, a jama'a a ah, a yi haƙuri mun yadda ya musulunta amma a samu wani jigari jigari wanda ko da ya masa wata illa dai ba zai iya masa wata babbar illa ba a hada su da shi zai ko a ba komai tun da ba a samu wani ba a bashi a masallaci ya kwana wani zai ce a a kar ku bashi a masallaci ya kwana a daidai a samu ko ɗakin wani yaro matashi wanda bai da komai a hada shi su kwana a can amma mu bashi a masallaci kalan ya yanki dare ya zo kwance mana ambulfa ya tafi da ita ko ya taka ya hawo ya cire mana agogon masallaci ko ya kwance mana farka fanka ko ya cire mana gulab gulab din yan dubu biyun nan kaga ya mana illa a nan abin da nake so ku fahimta a rayuwar mu yau da gobe akwai masu bin masu tsantseni masu taka tsantsan akan abu akwai wanda kuma kawai ba komai ba komai ba komai to shi ibn hibban Allah masa rama yana daga cikin malaman da ba su fiye tsananta wajen tausiki ba shi yasa albani ya fada anan dan kar ku ɗauka ko albani yayi kace kace da magana ibn hibban a'a malaman hadisi aka suka ɗauka cewa tawsiq ibn hibban ne la yu'tamadu ba a dogaro da shi la yu'taddu bihi ba a irga shi so wannan mutumin ibn hibban ne yace amintacce ina fatan kana fahimta saboda yana tasafulanci walidhalika lam yu'arrij alayhi al-hafiz fi at-taqrib kisa ma hafiz ibn hajar a cikin littafin at-taqrib bai kai gare shi ba bai abin nan ɗinsa ba hina qala fi al-mutarjami maqbulun lokacin da ya zo kan wanda ya wa tarjama din ya ce da shi makbul ne yana nufin shi wannan abdurrahman kuma wannan cewa da ya makbul din la ya dullo alal kabuli mutlaqan ya ce da shi makbul ana iya karbansa makbulun ne indal mutaba'a hatta a cikin at ɗin da fafi zai faɗa makbul ne indal mutaba'a faqat kamar yadda ya faɗi haka a cikin muqaddimatu taqribut tahzib ɗaliban ilimi za su iya komawa yani maqbulun inda mutaba'a me maqbulun inda mutaba'a an yadda da shi an karba amma in an samu wani ya goyi bayan ra'ayin da ya zo da shi wane ne ya faɗi maganan to wane ne to ba laifi ku nemo mana wani wanda ya goyi bayansa akan magana ai wane ya ce kaza sai ku ce to ayi haƙuri ku bincika a gari haka ne dan in wani shi kadai ne ya faɗi magana to komi zai iya faruwa amma in an ji a can an faɗa a can an faɗa to mutaba'a kenan wa illa falayyinul hadis in ba haka ba wannan mutumin mutum ne mai raunin hadisi kama na salihi bil muqaddima kamar yadda ya faɗa cikin muqaddima wa mimma yu'ayyidu ma zakarna anna tirmidhi ma atasahulihi fi tahsini albani kenan yace abin da zai karfafa abin da muka faɗa kaga imamu tirmidhi duk da cewa shi ma mutum ne yana da tasahulanci yana da sakaci wajen inganta hadisi ya ce hasan ne shi ma albani bai kyale turmizi ba shi ma imamun turmizi Allah masa rama yana daga cikin malaman da shi ma baya tsananta wajen cewa hadisi hasan ne so sun sanya shi cikin almutasahiluna wajen ingantar da hadisi ya ce amma duk da haka duk da turmizi ana ganin sa yana cikin masu sakaci akan inganta hadisi lamma akhraja lahu hadisan akhara lokacin da ya fitar da hadisi wani daban walaysa lahu indahu ghayruhu bai da wani hadisin in ba na wannan mutumin shi kadai ne hadisi ɗaya yake da shi nasa wallahi sakata alaihi wa lam yuhassinhu sai ya shiru da ya zo mai kunya ce hadisi ne hasan amma da ya san ba babu goyon bayan wani malami babu wata hanya da ta karfafi riwayar wannan mutumin da muke magana shi lajilaj to kawai sai turmizi ya yi shiru kawai kaga ashe ba a karɓar maganarsa sai in an samu mai taimakon wani kaji amsa ta uku to abu na hudu albani ya ce annahu law sabata sanaduhu an ibn umara wai da ma ya tabbata isnadin ya inganta daga abdullahi dan umar fa huwa mawqufun to magana ce akan sa shi kadai annabi ne ya faɗa tambaya nake annabi ne ya faɗa kaddara ma ya inganta zuwa ga abdullahi dan umar din amma lam yarfa'u ila annabi sallallahu alaihi wasallam bai danganta shi yace annabi ne ya faɗa ba yace to fala hujjata fihi aslan babu hujja a ciki dan sahabi guda ya aikata wani abu bai ce annabi ne ya faɗa ba zai iya yiwa ra'ayinsa ne zai iya yiwa sa ne anan ba ka zo ka bautar da mutane ka ce dole sai sun aikata wannan ba tunda bai ce annabi ne yace yayi ba kuma abu ne da wani zai iya yi da ra'ayinsa albani ya ce wa mislu hadha asar athar ma zakarahu ibn al-qayyim aidan irin wannan asari ne ibn al-qayyim ya faɗa kuma du wa zakara al-khallal an ash-sha'bi قال كانت الأنصار إذا مات لهم الميت ila إلى قبره يقرؤون القرآن الله جدا ألباني yace ko da mun gama da wannan akwai irin wannan kuma da ibn al-qayyim ya sake ruwaitowa har yanzu riwaya daga khallal ya ce sha'abi ya faɗa ɗabi'ar mutanen madina idan mamaci ya mutu a cikinsu ai zuwa suke suna zurubtu su je su dawo a kabarin wannan mutumi suna ta karanta masa alkur'ani yanzu wannan maganar ba kuma tana nuna cewa ana yin abun ba kenan albani ya ce to fa hannu fi shakkin min subuti zalika an shabi wannan maganar ita kanta muna da shakka akan shin sha'abi din ya faɗa haka ne ba sha'abi ne aka ce ya ce mutanen Madina suna zuwa suna karanta alkur'ani a kabarin waɗanda suka mutu ba albani ya ce to maganar ta tabbata daga sha'abi din shi ma akwai ta cewa bi hadha lafzi khassa faqad ra'aytu suyuti yace ni na ga imamu suyuti kad da fi sharhi suduri ya kawo wannan magana a cikin sharhi sudur fi ziyaratil qubur sunan wani littafi ne na suyuti sharhu sudur fi ziyaratil qubur safha ta 115 yace kanatil ansaru yaqra'una indal mayyit suratal baqara yace shi kuma suyuti cewa mutanen madina idan mamacinsu ya mutu suna karanta masa suratul baqara a kabarinsa wa sai shi suyudin ya ce Rawa hubnu abi shaybata da abi shaybata da marwazi ya ruwaito yace auradahu fi babi ma yaqulu al insanu fi maradil mauti amma da yazo sai kawo shi a babin abin da dan adam ya kamata ya faɗa a lokacin rashin lafiyarsa ta mutu ta mutuwa wa ma yuqra'u indahu da kuma abin da ya kamata a karanta masa idan ya zo mutuwa kaji wannan yace sun mara'aitu fil musannafi sannan na sake komawa wannan maganar sai da ya kure mata gudu malam ya bi ta duk littattafai ya samu ta kasa albani shi haka yake in ya ɗauko magana sai ya kakale ta ya baka tacaccen a ƙarshe saboda kai ma yanzu ba mamaki in ka je unguwar ka faɗa wani zai ta kawo maka wannan mai ce yo gashi nan wani ya faɗa wani ya faɗa mu yanzu a wannan zamanin ma galiban kawai da ka faɗi littafi wani ya faɗa waye ma yake bibiyan ya inganta ko bai inganta ba to matakin ilimi na gaba babba shine ko da an ce wane ya faɗa a littafi to sai an duba riwayar ɗin da wane ya faɗa a littafin shin ta inganta ko ba ta inganta ba dan ku ba a yi wa Allah bauta da maganar da take ba a san tabbacin ta ba jita jita ko kai ma yanzu ai ba ka yarda da jita jita ko an faɗi magana ce kaza kaza kaza kaza ce kai jita jita ne rumo ne ko ba haka bane yace to sai da na koma musannam na ibnu abi shaybata sai naga yayi tarjama ga wannan yana cewa babu ma yuqalu indal marid idha hadara wannan magana fa ta karanta wa mamaci din suratul baqara ko al-ansar suna karanta wa mamaci in ya mutu sai gashi manyan malamai da suka zo bayani su cewa suke abin da ya kamata a rinka karanta wa mutum in ya kusa mutuwa ba wai in ya mutu ba to hankali a hankali sai aka ta turawa aka ta turawa kawai sai aka mai da abun bayan mutum ya mutu Allah sa ana ganewa a cikin maganganun yanzu kun ga na yi ma ga abin ne fada ko ba ka bane ba Yawwa fi maradil mauti wa ma inda indahu a musannaf ibn abi shayba ma in ma an tafi akan ya inganta fa to ana so a tabbatar maka cewa idan mutum an ga yana kwance ba shi da lafiya alamun suna nuna zai mutu to shi ne ma aka samu riwaya in wannan din ta tabbata mun tabbata ta tabbata a karanta masa wani abu na alkur'ani ba wai bayan ya mutu a je gindin kabarinsa a yi ta zuga karatun qur'ani ba ko kuma a je a yi ta yi mai sauka ba ko a je a tofe shi ba albani ya ce fata bayyana an na fi sanadihi mujalidan wa huwa ibn sa'id yace kai daga ƙarshe ma dai wannan maganar da muke ta kokarin tabbatar da ita a isnadin akwai wani mutum da ake ce shi mujalid ibn sa'id yana cikin manya-manyan malaman kufa ku rike sunansa mujalid ibn sa'id manya-manya ne daga cikin malaman kufa amma kuma mutum ne mai rauni malami ne amma mai rauni ne a babin hadisi قال الحافظ في التقريب ليس بالقوي حافظ ابن حجر يا فدا cikin littafin at-taqrib wannan mutum bai da karfi fa wa fi akhir umrihi mai riwayar wannan a cikin isnadin akwai wannan mutumin da an ce a ƙarshen rayuwarsa ma ya canja yana sauya maganganu fa zahara bi hada anna al-athara laysa fil qira'ati inda al-qabr bal inda al-ihtidari thumma huwa ala dhalika da'if al-isnadi albani yace a takaice bincike ya nuna wannan riwayar ta cewa ana karanta wa mamaci ƙur'ani in ya mutu ba haka ba ne ana karanta wa wanda ya kusa mutuwa alƙur'ani ne lokacin da yake gargara ko ake ganin ya kusa mutuwa sai a yi ta tilawa a wurin to shi din ma a haka din a yin tilawa din ga wanda ya kusa mutuwa shi ma isnadin bai inganta ba an gama da wannan to akwai wata matsala kuma ya ce akwai wani hadisi shi ma shi wato albani saboda wasu a ilimi idan ya zo kan matsala ba zai bari kai ne za ka jefa cikin matsala ba shi yake jefa kansa cikin matsala iwarware ta mana yanzu da ya tsaya tun a wancan amsar ta farko da ya bayar muka tafi ba mamaki wani ya rubuta wasu ta ya ce ya albani abin da ya baba ga riwaya a wurin wani ga wani ma ga wani ma ga wani sai ce ka ashe yi kuskure to sai ya kawo maka riwayoyin sai kuma iri gurguje su koda da su ka dogara koda ma wani zai iya cewa kaza yanzu ba mun gama jawabin nan ba hankalin ku ya kwanta to ga wani hadisi kuma ya ce man marra bil maqabiri fa qara qul huwallahu ahad ihda ashara marratan thumma wahaba ajrahu lil amwati u'tiya min al ajri bi adadi al amwati ya salam wai an ce wai annabi ya ce duk wanda ya zo wucewa ta makabarta kaga an zo idan mutum ya zo wucewa ta makabarta ya karanta kul huwallahu ahadun kafa sha ɗaya bayan ya gama karantawa kaga wannan ya nuna tabbacin a karanta qur'ani a makabarta ko har ma an ce ai kafa sha ɗaya kul huwallahu kafa sha ɗai hadaya ga mamatanmu ko ba ka bane shi ma yace wa haba ajrahu lil amwati sai mutum da yi karatun sai yace ladan ya bawa matattun wannan makabarta ka san wasu kan yi haka yi kaza ya yi kaza ya ce ya ubangiji duk wannan abin da na yi na raba waɗannan mamata ya basu fi sabilillah to wai an ce idan mutum ya yi haka za a ba shi lada adadin mamatan da suke ciki adadin ladan da zai mallaka wataƙila ma kaga ladan da zai samu bayan ya yi kyautan ya fi ladan da wataƙila zai samu in yi karatun to haka hadisin ya ce albani ya ce to kaga wannan hadisin fahuwa huwa batilun mawdu' hadisi ne ɓatacce kuma na ƙarya in tambaye ku da Allah yanzu ba za ku iya taɓa tunawa ba ko a taro ko a wurin rufe addu'a ko a wani wuri ko wani mamaci ana yi mai addu'a ba ku ji ana cewa a kawo kaza kafa kaza alam nashara kafa goma sha ɗaya hadaya ga mamatanmu kul huwallahu kafa ashirin da uku hadaya kyauta Allah ya kai ladan ga mamatanmu ba a faɗa to fa da irin wannan hadisan matattu suka dogara shi shi sa sa waɗannan matsalolin ba abu da zai warware sai ilimi kuma ya kamata ku tambaya ku ce to me yasa hakan ke faruwa da yawa daga cikin malaman bid'a masu kokarin karatu a cikinsu suna yin karatun amma ba su da rariya a karatunsu I am very sorry to say ai haƙuri akwai masu himmar karatun jama'a ne ya karanta can ya karanta shi matsalarsa duk abin da ya karanta sai zo gaya mutane ku yi amma baya sa rariya ya tace ba komai ne in ka karanta yake daidai ba ba kuma ba komai ne idan ka karanta ya inganta ba to ana so mai karatu ya zama yana da rariya shi yasa duk littafi za ga an yi rubutu rubutu sai ga akwai yar hashiya a ƙasa ana ɗan ƙarin bayani yanzu ga wannan hadisi ne an ce annabi ne ya faɗa amma ƙarya ne ba annabin ne ya faɗa ba to wanda baya zuwa ya binciki hadisi ya gane ingantacce ko ba ingantacce ba dan Allah ba dole ya bautar da mabiyansa akan wannan ba yanzu akwai garuruka jama'a ƙungiyoyi da sun ginu akan wannan yanzu yanzu nan malami ya zo an maka mutuwa dan uwanka ya rasu a ce akar maka mana addu'a zai yi ta addu'a yi ta addu'a sai ta kawo waɗannan abubuwa bi ila fi quraishin kafa sha daidai Allah kai sadaka ga mamatanmu ko kuma Allah kai wa shi mamacin to hadisin da yace ai haka din hadisin ƙarya ne kai kuma ka zo kana faɗa da wanda suka ce kar ayi to wani fa hadisin ma mawdu'in ma bai ma san shi ba yanzu wani malami ya zo yana karantawa yana yi wa mutane wai hadisi yake musu yana musu bayani da ƙarshe karanta hadisi aka ce hada hadisin mursalun sai ce jama'a wannan hadisi aiko shi aka yi ya ƙara gaba aka ja mai baki hada hadisin mu'allaqun jama'a wannan hadisi an yi zamanin da an rataye shi saboda ya iya larabci bude ya fassara mursal aikakke mu'allaq rataye to wallahi wanda ya fi kowanne ciwo aka zo aka ce hada hadisun maudu'un akhrajahu ibn al-jawzi fil mawdu'ati yazo yace jama'a wannan hadisi yana nan a ajiye maudu na wada'a ko ba ka bane in ka dauki abu ka ajiye shi a larabci akan ce wada'a maudu'un an ajiye shi a wurin ina fata kana fahimta sai fassara shi yace hadisi ne yana nan a ajiye ibn al-jawzi ma Allah masa rahama ya kawo shi ma a cikin littafinsa na mawdu'at gurin ajiyar hadisai kenan alhali shi ibn al-jawzi yayi littafin al-mawdu'at ha yi littafin al-mawdu'at ne dan yayin mutane bayanin hadisan ƙarya in an ce al-mawdu' a technical term na malaman hadisi ana nufin hadisin ƙarya so al-mawdu'at littafin da aka tattara hadisai na karya to shi malamin ka da ya zo sai ya ce yana nan a ajiye a wancan littafin aka shafa fatiya aka yi gaba kaga shi sa suke cewa malaman Allah musu rama a je a karanta ilimin musalawal hadis din nan science of hadis din nan yana da amfani a gane hadisin kansa ba kowane hadisi ne fa annabi ya faɗa ba akwai hadisi ba kowace magana ne in an ce kare rasulullahi ba tabbas ya tabbata annabi ya faɗa ba haka ne akwai na ƙarya akwai yadda wasu ma suka zauna suka ta hada suka zubo shi kawai suka ƙirƙiri isnadin da kansu kawai suka danna shi suka ce annabin ne ya ce to albani ya ce wani hadisi ne na ƙarya ga dalili rawahu abu muhammadu al-khallal fi al-qira'ati al qubur abu muhammad al-khallal ya rawaito shi a cikin al-qira'at al-qubur da dailami an nuskati abdullahi ibn ahmad ibn amir an abihi an ali ar-rida an abaihi wannan nuska din yace nuskatun mawdu'a littafi ne na ƙarya batila batacce la tanfakku an wat'i abdullahi hada ba ta gushewa da ƙarerayin wannan abdullahi ibn ahmad ibn amir din aw watsi abihi ko ƙaryar babansa du makaryata ne a wurin malaman hadisi kamar yadda imamu zahabi ya faɗa a cikin al-mizan mizanul i'tidal fi laqd rijal kaga albani zai kawo magana sai ya ce kamar yadda wani ne ya faɗa dan kar ma wani ya ce ai shi ra'ayi ya faɗa wa tabi'ahu ba shi kadai ba al-hafiz ibn hajar fil lisan hafiz ibn hajar ma ya bi wannan ra'ayi a cikin lisanul mizan haka kuma cikin shima as-suyuti a cikin zailul ahadith al-mawdu'a yana da al-ali al-masnu'a imam suyuti hadisai ne littafai littafi ne hadisai na ƙarya yace to yayi bayani shi ma wa zakara lahu hadha hadisi an bace wannan hadisin ba shi kadai ba wa tabi tabi'ahu Ibn arraq Ibn arraq ya bi shi a cikin tanzihu shari'ati al-marfu'a an al-ahadith ash-shani'ati wal mawdu'a wannan hadisin dina cikin wadannan littafan kuma duk littafan littafai da suke magana akan hadisan ƙarya kun ji wannan to bari mu dasa birki anan akwai wata magana ta Imam Suyudi wani sati za mu zo mu kawo kanta insha Allah saboda kai amma gaskiya a yi haƙuri mu ƙarisa ta kurin saboda to bari dai mu tsaya din tunda lokaci ya yi kar mu karya ka'idan masu wannan saboda na ga ɗan kaɗan ne ya kamata mu shiga magana ta ɗari da ashirin amma dai bari mu tsaya kar mun yi wa yankewa za su سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته